ka yi shiru kwana biyu ban ganka wurin sha'ani ba sha'ani mana sha'ani ba na ƙara wuri ba ka bari da mike kwarai ka gaske haji mutum ya ƙara iyali wata shi kan wawa an gama na samu mai hankali ya aura giredi haba amma da ne mijin da ya sauke amma amma <laughs> wato mijin ne wancan din wawa ne mahaukaci kan a wannan dan iska wannan dan iska ne ma kawai da da kai kan ta gare kan iska kuwa to shine na samu ya kamata ka zo cin taliya zan zo ci taliya eh kalan kuturu duk gawar ta zaba a cin taliya a wane shi yanzu ɗaya kenan ko biyu biyu ga yawan mukami ga yawan iyali ai shi ne shi kenan ya naga gaba ku gaisa hanyar ce mu guda ɗaya wannan wannan zagin da yake ai da ni yake mata ya aure matarka eh da ba gida ɗaya kuke haya ba to ita ya aure suka zauna suka ci gaba da zama a kai na hani yake zagi to yake ta shi yadda ya faɗa ni man faɗa a yi tashin hankali eh, ya nuna min shi mai tuwo tuwo ne a sojoji to amma wanda ya kamata ya kai karasa ko wata kara a wannan ba fa ba shi haka kawai to me za a yi ba biyu ga aure ma mata ga shiga ɗakin da ka kama me za a yi man ba dole a bar shi ba kai a ibro ba za a bar shi ba ai da dan gari ka ci gari mu ba mu ne tushe iya shege a garin nan duk wanda ya zauna lafiya barin sa muka haba Allah yayi wallahi kuma da ka huta ya eh, haka ma za ah. wallahi haka za hmm. wallahi zan juri a'a alquran <laughs> wallahi zan juri wannan maganar ma ta yi a ba fahimta eh. ko da almuru na yau sai mu shi shikenan in je in gabatar da kai Yau ba Allah ko na sashi biyu da ka aure shegi ya kasance kai ai ko kafa uku ne da ita zan hada wallahi talla zan hada ah! sai na wani wani hijo ko a wani abu ai yayi yawa dukan yayi yawa ga ga ga tabba ki mai kidan tabrin nan a karya da tsaga ganga a aure ma iyali a zaune ma dakin haya Huh? Ah. da ina kake haka me kai ki nan din nan na neme ka na neme ka ruwa da loban ganka ba na zo nan na tare aina ne aure na tare ina ka shige nan gidan yi kira ma ne wala a ce da maji ba ba dubro eh, shigo wala a ce da maji amma ya ba ta laifi wannan ne mijin naki? a shi ne ma na ne na kaɗan na in gaya maka na yi aure na tare ban ganka ba abu ya da wajen ki ne? eh shi ne wanda nake gaya maka abu shi ne dan maki shi ne a yaro ka ga mutane ba ne ba a a ayo kuma ko kai ba baka iya gaisuwa ba ni eh? ina wani ku lafiya lafiya ya gari shi kenan ana kula da sana'a gobe wannan ne mutum naki ah. shi ne wannan da ba ka daina ko auren nan dan Allah ni ne aboki na ne fa wannan na da hanya aljanna ne yanzu banka ne ai ni ne Saba gogo, in za ki aure an sai ki gaya mun. Ko na neme ka na neme. Bayan mun wannan gogo. Ko ne miki bakin da. Bayan ga aljanna. Ni bare ni bare buɗe da fitata. Yanzu wannan ne dole a bashi ban biyar ba ko mutum min ba nan wa baban ka ne dole ka tsaya kai na da shi a kai ka ma huta da dan aikin kai nika amma ko gaskiya ne ban ji daɗin wannan aure ba wallahi abokina ne wannan fa to abokin ka da babanka gashi ango kana jin daɗin ka ango dan Allah dan Allah kaga sannan kaga an san ta zauna gwauruwa kaga tun da dai na rabu da mahaifinka na zo kuma na aure shi ya kamata ka tara da shankar mahaifinka. Kuma da Allah ya hore wuri ka samu ɗanyen jini? Wato lafiya. A'a. Ina magana tana magana? Eh? Mu je da Allah ki mun tausa. Mu je ki dan dan dan namu. Ko ce ko ko ce mu ki ango ango ango. hai kana ta abin kawon go a ci kwai da rana ai amarya amarya amarya wannan ya Ba kai hakuri kai hakuri na raba ka wani irin nema ne ba maka ba ban ganka ba baki da mutum ne na sanar da yara na wunan kai tsuguna mu tsuguna mu ne tsuguna mu kin kai yaro sai magana kana magana kamar mutum da mutum ya ci mai kamar ta tsuguna ba da kai Manzan, mm. kai haƙuri, ka san shi shirin agola. Kai haƙuri. Wallahi ki gaya ba su kowa hanya ya gani da zai shaɗi Daga yau. Kallon banna ba shi ya Idan ka gan shi ba ta karanci wannan ba, mm. wannan in ka gan shi ka ah. da ba. Ah, Har kasa. ko me a hannunsu kuma ka ansa ka kai musu hajji da? kana ji na da kyau ina ji an gama ya mu a kai mu ruwa to kuke kai a ci yi ma tausa da rana ai angu kana sha'aninka But when, when I go,